hausawa kan ce matsi mai sa kalangu ƙara a wani taro da ta gudanar jami'ar pdp ta adawa a bauchi ta yi waiwaye adon tafiya inda ta kalubanci jami'ar apc da gazawa wajen inganta rayuwar 'yan najeriya alhaji salisu baro tsohon kwamishinan labarai a gwamnatin da ta shuɗe a jihar bauchin ya yi ƙarin haske wannan taro da muka kira mun kira ne domin mu nuna wa duniya musamman a wannan jiha da ake ta samun gutsuru mai yau a ce wannan gobe a ce wancan gwamnati ai ba karya ba ce gaskiya ce mu da abin da muka sani mun yi ayyuka wa jihar bauchi kuma yanzu duk ɗan jihar bauchi ga ne jiyau ne kuma yana jin abin da yake faruwa in aka barka da matsalolin rashin albashi kawai a jihar bauchi ma ya ishe ka kai kawai alkalancin abubuwan da suka faru a wancan lokaci na faɗi malam isa ya shekara bakwai da wata takwas albashi ana biyansa daidai lokacin da ya kamata. Amma abin da ake faɗi gwamnatin ku ta PDP ita ta jefa ƙasar nan cikin matsalolin da ake fuskanta a yanzu. Ba ɗan adam da zai ce bai da matsala. In wa'ancan matsaloli da su sa muka faɗo muka faɗi a zaɓen matsaloli ne to talakawa yanzu sun gani su da basu da matsalan sun shigo abin da muke yi musu a wancan lokaci duk da matsalan namu daidai da abin da ake musu ne yau ina ma'aikaci ina talakan ƙasa ina manomi me yake ciki yanzu. Jihar bocin na Mal Isa ya yi hanyoyi a jihar bocin na Mal Isa ya asibitoci a jihar Bocin na Mal Isa ya airport a jihar bauchi na mal ya kawo asibitin koyarwa a jihar bauchi na mal ya gina sabon asibiti a garin bauchi gina waɗansu a ƙananan hukumomi da sauransu a jihar bauchi mal ya yake kawo taki kafin damina ya faɗi a jihar bauchi mal ya yake biyan albashi kafin wata ya kai ashirin da wani abu kafin tattalin arzikin duniya ma ba najeriya ta faɗi ba ya fara samun matsaloli in haka ne wani aiki ne misali wanda na faɗi mummuna wanda mal isa yake a jihar bauchi wanda shigon wannan gwamnati ta hana ta gyara shi ta mai da shi mai kyau wane ne ko mai kyau wanda malam isa yake wanda yanzu suka dora a kai a gaya mana a mai da martani kakakin gwamnan jihar bauchi game da labaru comrade sabo muhammad ya ce 'yan najeriya ba za su mance da irin gallazawa da pdp ta yi musu ba sannan ya ci gaba da cewa ai 'yan najeriya ba za su taɓa manta da jam'iyyar pdp ba musamman sakaci da tsaro da kuma wasa da aka yi da tattalin arzikin najeriya in kuma ka ɗauko jihar bauchi mutanen jihar bauchi su sun san abin da suke yi abinda yanzu gwamna Muhammad Abdullahi Abubakar yake ta kokari shine ya gyara irin kurakurai da rashin kishin jiha da kuma sakaci da aka yi da tattalin arzikin jihar Bauchi yadda aka tafi aka bar wannan babban bashi wa jihar Bauchi wanda ya haura wa naira biliyan 125 ko kuna maganan bashi kowane mm. lokaci da 'yan ƙasan nan suna ta maganan wayoni babu ruwa babu wuta ba mai. Mm. To ai baka sani ba in banda Allah yana son Najeriya da ni da kai yanzu ba za mu yi maganar Najeriya ba domin duk abin da ɗan Najeriya zai samu kai duk tiyori na duniya na tattalin arziki na duniya ya tabbatar da cewa sai an samu tsaro ne kafin wani abu ya inganta kuma alhamdulillahi ah, gwamnatin APC ta inganta tsaro a ƙasar nan kuma yanzu shugaba janar muhammadu buhari yana faɗi tashin inganta tattalin arziki ne nan gaba kaɗan 'yan najeriya da su dara da izinin allah tun da yanzu an samu kasafin kuɗi a tarayya da kuma jihar bauchi abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya doka na zan mutane to za ki duniya na komi ka gani in yaba ka tsoro wata rana shi za ya ba aka tausayi kuma komi ne ne ya ba aka tausayi wata rana shi za ya ba aka tsoro abin da ya sa doka ya ce hakan nan saura ta ɗin na rufe ciki na gishiri ne maman kaɗe dariyar rana idan ruwa ya zo sai gishiri ya ji kunya ko me za ka yi rinka yin tunani ko me za ka yi rinka yin tunani